Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraitan litinin dinnan goma sha hudu ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shiri ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagin da Halima Jumrau. Kamar Litinin inda ta gabata, yau ma shirin yau da gobe zai ci gaba da duba tarbiyyar 'ya'ya da mu'amalarsu da iyayensu da kuma yadda aka samu canji a tarbiyyar da da ta yanzu. A zauren matasa ma ci gaba da muhawarar za a yi akan wannan batu na tarbiyyar 'ya'ya wadda kuka fara ji a makon jiya. Mutum yana tafiya wani ta mai sabule. A da za a ga an sa Kallace kallace. A nan ake yara suke gano ake basa su gano wata al'ada. Dole mu koma ma tarbiyyar nan dai irin ta da. Wai shin matsalar tarbiyyar nan tana da nasaba ne da kasancewar duniya ta mulmule ta koma ɗaya? ko kuwa akwai wasu matsaloli na cikin gida ba za a ba wa kawai da cewa duniya ta zama kawai daya ba wanda inda ake faɗa global village yes akwai wannan akwai kuma matsalar mu daga cikin gida da rashin fahimtar mu kanmu iyaye A filin dafe-dafe Halima Abdullahi na tafe da kwaɗin salad da kuli-kuli za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan rawar da hulɗa da ƙasashen duniya ke takawa wajen kawo canji ga al'adun Hausa. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin matasa a kan wasannin ƙarshen mako na Premier League da La Liga. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Wani irin canji hulɗa da ƙasashen duniya ya kawo ma al'adun Hausa? Ga da kuka amsa mana wannan tambaya ta Facebook. A matsayina na mai nazarin harshen Hausa a kwalejin ilimi ta Maru kuma Bahaushe, zan iya cewa hulɗa da ƙasashen duniya ya kawo wa al'adarmu babban sauyi ta ɓangarori da dama. Idan muka ɗauki yadda halayenmu, abincinmu, suturarmu da mu'amalarmu ta yau da kullum duk sun sauya, wanda yanzu da wahala ka samu Bahaushe mai riƙo da al'adarsa sau da ƙafa. Don haka 'yan uwana Hausawa, ya kamata mu rungumi al'adunmu kyawawa domin su ne suke nuna ko waye kuma hakan ne zai kawo mana ci gaba sako daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau sai kuma sakon abdulhab haladu zarmahina wanda ya ce harshen hausa ya ci gaba fiye da kowane harshe a afirka amma sai dai kash al'adar ta samu rauni ta ɓangarori da dama kamar su auratayya na zamantakewar al'umma ya sauya mana al'adunmu daga masu kyau zuwa gurɓatattu kuma wai da sunan ci gaba sako daga bashir ya'u kafin hausa yau da gobe ni a nawar ra'ayin hulɗa da ƙasashen ƙetare musamman ƙasashen turawa babu wani canji da ya kawo wa ƙasarmu ta hausa ga al'adunmu illa kawai gurɓata ɗabi'un ƴaƴanmu da kuma zamantakewar mu daga muhammad s majiya da ke maƙera layin alhaji shitu ɗan koli A gaskiya hulɗa da ƙasashen duniya ya kawo sauyi da yawa na ci gaba da kuma na koma baya ta fanni daban-daban. Misali fannin kimiyya, Hausawa ba su ƙera wayan salula, rediyo, TV, mota da sauransu. Amma kaga hulɗa da turawan yamma ya sa sun mallaki wannan. Ci baya kuma da aka samu shine lokaci da suka wuce a ƙasar Hausa ba a san bom ba. amma hulɗa da turawan yamma ya sa har hausa na ƙera bama-bamai da kansu wanda hakan ya ƙara ta wutar ta'addanci da ke faruwa yanzu a ƙasar hausa saƙo daga mansur musa muhammad assalamu alaikum yau da gobe a gani na akwai ta wajen sanya sutura misali suturar malam bahaushe da ba ta wuce dogon riga da wando da hula wani kuma zai sa rawani matan kuma zane da ɗan kwali da hijabi ko gyale mai rufe jiki Ta fannin abinci kuma, shi ma babu abin da muka koya a mu da ƙasashen duniya. Haka kuma, ta fannin harshe, muna da harshen mu na Hausawa, daga Lawal Muhammad Hakimi Unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya. Canjin shi ne gurɓata kyawawan al'adun Hausawa, kamar irin kunya da abin da ya shafi mu da abincinmu da sauransu. Dukkan waɗannan an samu canje-canje da yawa a kansu sakamakon hulɗa da ƙasashen waje, Sako daga Alhaji Salisu ya haya Kaya. Hakika yau da gobe, Huɗa da ƙasashen duniya ya kawo sauye-sauye ga al'adar Hausa. Misali idan ka lura, muna samun sauye-sauye ta fuskoki kamar ilimin zamani, barin al'adarmu zuwa koyi da nasu, kamar amfani da takin zamani, kamar su chemical da ake fesawa amfani. Sako daga Mubarak Bello Manji. Yanzu kuma ga zaura matasa kuma ga jagoran muhawarar Hassan Maina Kaina tare da abokan tattaunawar shi, Alhaji Abubakar Gambo da Alhaji Kabiru Rahama da Alhaji Abubakar Tsari da kuma Alhassan Sha'aibu. Za su ci gaba da tafka muhawara akan matsalolin tarbiyyantar da 'ya'ya a wannan zamani da kuma yadda ake yin shi a da. dole mu koma mu tarbiyyar nan dai irin ta da kan wannan magana ma ɗaukar al'adun turawa wannan da ya wani wani dadi wani momi da sauransu yanzu idan kana ganin wannan laifi ne yanzu kai ya yanka na abuja za su kira ka me suke cewa a ni ba ku su kira <laughs> amma na ga suna su da wani suna da dadi wani lokaci ma wadanda wata kim da ido ce ba ba ake cewa ni wani muka karya mu cewa in zawo da ka ji suna dadi dadi ina da wani yara aikin shi a gumi ya gaji ce dadi dadi ke ma man ta shi kai ba ba ake cewa sai ga magana da gaskiya ai na ga wani din ba kaman in ka wani abu ne ai hanta yare da ai ga ana magana ne akan tarbiyya san mutunci san mutuncin na gaba domin in mutum bai san mutuncin dan baban shi ba za a yi ma ya san mutuncin wani abu jari na sune kalma ne na turanci asalin kuma hausa shine baba to in mun ce to wai ne yanzu ta dai ko wane ne ya kamata mu dauka shin dadin za mu dauka ko baban za mu dauka kai kan ka san mai da kai na tambaye ka <laughs> ya danganta ka ya danganta ne ya danganta dole ne mun ce mu gane na tarbiyya dole mu koma da kalmar nan na baba to ne za mu samu asalin tarbiyya kuma za mu ci gaba da samun tarbiyya alhaji alhassan shehu ka yi da wannan magana nasa gaskiya magana da ya gaskiya ce babu laifi ina laifi da yaron ka ce ma dadi eh babu laifi da na yaron ka ce ma dadi amma an biyo ne aka ce baba to mu abin da muka sani da muka taso muka sani baba ke. baba baba ko ga ne ba ka san ko sai fara Abuja har har ma ce sweet daddy alhaji gambo boyin na dawo gare ka idan muka duba yadda tsarin tarbiyya take a da da kuma yadda tsarin tarbiyya take a yanzu menene kake ganin abubuwan da aka rasa a yanzu waɗanda kuma da ake yin su wanda ya kawo bambanci tsakanin abubuwan nan guda biyu eh allah hakika abubuwan da aka rasa yanzu da da akwai karancin kunya yara za su tashi ba sa jin kunya kowa a yanzu a da kuma yara za su tashi da kunya kunya tana taimakawa yaro ya tashi da tarbiyya domin koda zai yi wani aiki na asha zai ji tsoron wani babba wanda yake jin kunya shi ya gan shi sai ka ga ya bari to amma yaran yanzu alal hakika suna tashi da rishin kunya da fitsara shi yasa tarbiyyarsu tana da wahala saboda kamar yadda abubakar ya ce daji dinna daji kalma ce mai kyau kuma ba wai mun aibata ta bane a'a amma aka bi tarbiyya da wani yaron da yake cewa daji da yaron da yake cewa baba to an dan samu bambancin kunya da dada da na yanzu hmm. sannan kuma kamar mu mutanen ƙauye ko da yaro ya karatu zai yi wuya ka ji ya ce ma mahaifin shi da ya haife shi daji sai dai ya ce baba ko kuma in an dan saka ya na islamiyya ya ce abba to kaga wannan duk yana cikin tarbiyya saboda haka dole ne a koya ma yara jin kunya tun daga farko ina zaman da mun a nan abuja akwai yi na san gidajen da ba a mayin wasa kwata-kwata sai da turanci idan muka duba tsarin tarbiyya wannan laifi ne a'a ba laifi ba ne domin wani koyarwa ne na yaro zai tashi da yaren turanci kuma yana da matukar mahimmanci yaro ya ji yarurruka daban-daban ba wai laifi ba ne a'a amma dai Yaren ka ma yana da kyau yaran ka ya tashi da yaran ka domin bai kamata Allah ya halicce ka da abu ba ka zo kana gudun shi ka saukan su aran wani wani yaren da zai maka na hawan turanci hausar ko kashi da wani a to ai ka gani to ga an samu matsala domin an san cewa turanci yare ne da mummunan najeriya muke amfani ko kuma in ce nan arewa ko kuma duk dai ana amfani da shi amma dai hausa yaren da allah ya halitta ka da shi a ce baka iya ba ai an samu matsala ya kamata in ma haka ne to ka koya mashi duka larabci da turancin nan da hausa duka yaro ya taso yana jin shi da faransanci ma da faransanci da sauransu tun da dai ka ce dole sai ya ji wani yare daban amma yara su tashi ba a masa wasu a gida yana da kyau in sun je makaranta zai taimaka musu hmm. amma dai a tabbata an nuna musu suna da wani yare daban bayan turancin nan domin shi yasa da in aka haifi yaro daga gidan iyaye sai kaga an ɗauke shi an kai shi gidan kakanni kakanni su iyayen da su sun fi kai gidan kakanni to a gidan kakannin nan za ka ga yaro ya taso da matuƙar tarbiyya domin in ya je nan gidan iyayen shi za a ɗan koya mai tarbiyya na zamani gidan kakanni za a koya mai tarbiyya irin na mutanen da ko zama abinci ma zai ci koya ma da koya mana ake yi yadda yaro zai zo na ya ci abinci sai an koya mashi a um, idan muka duba wani lokaci za ka sami yaro da rashin tarbiya a yanzu sai a ce wannan diyar da aka yi girman kaka ne hmm. kaji kuma da muka gana maganin cewar tarbiya wani lokaci aka sami ta a gidan kakanni to ya aka yi karin maganin ta sa cewar girman gaban kaka eh haka ne gaskiya ne ana samu amma yawanci ne gaskiya wanda suke fin tarbiya din su suka fi yawa saboda haka akwai kakannin da suke lalatawa suna nuna musu suna shakwabantar da su amma gaskiya dai kamar irin kakanni irin na da wanda shi malam gambe yake magana a kansu gaskiya fi layi suna yin tarbiyya daidai kokarin su duk da suke bayarwa suna yi gaskiya suna ba da gudunmawa yadda ya kamata a da rasa in na fahimce ka hmm. banda kakannin zamani kenan a gaskiya banda kakannin zamani <laughs> yanzu kuma misali ya tsari masa kan sa kuce wani eh ina son an kara magana ne akan maganan tarbiyya da kuma sauransu eh. yanzu ka ga misali a nan turai din nan ma eh. ka gane ba ta ai in ma suna jin hausa ne ko ma me ne za su na faɗa akwai wani ana kin su wizi wani mawaki ne wizi eh. ka gane misali wallahi ɗabi'in shi yan najeriya sun zo sun ɗauke shi wani yake ga za yaro ya zo an sa wani wando wai sagin ko wani wizi tun yana tafiya wando kamar sabule to a da za a ga an sa belt a daidai miliyan zan ci maka rabin uwan to yanzu na an kirko da wandon shi kare kan wandon ma ba sai ka sabil ba haka yake ɗin shi ma haka yake wai sagin wai wani wuzi akwai wallahi wani zai wado kamar zai wado wai ni na taɓa ganin wasu gayu eh, na ga ba ben a wandon ba komai amma na gan shi rabin uwan sai ni tambaya shi wancan ya abu wai haka ake sai da wanda <laughs> malam wannan ma eh. ai kamar yadda muke magana a baya kallace kallace a nan ake yara suke gano ake basu su gano wata al'ada wadda kuma sai a basu su shi yaro da abin da ya gani abin sha'awa ne sun an ya gani sai ya ara in kuma ya ara mu kuma soyayya irin ta iyayen ta iyaye na yanzu ba za a iya kwabar yaro ba sai a bashi sai ya ɗauko al'ada wata ke ko a can ba mai kyau bace ai su ma a kasashen turawa irin wannan al'adar in bada su mawaƙan ai duk yaro mai tarbiyya a can din ai ba da wannan al'ada ba to ko mu yaran mu su waɗannan mawaƙan makaɗa yan rawa su suke gani su suke burge su ba sai su rinka ɗauko al'adar su mu ko ba za mu iya cewa a ba haka bane ku bari wannan abun ba da kyau sai a basu shikenan sai su mike da wannan alhaji gambo idan idan muka duba tarbiyya ta zamanin da kuma duniya har yanzu a yanzu menene ya kamata a ce ana yi a yanzu wanda a da ake yin sa eh. mu a samu miƙaƙƙiyar tarbiyya abin da ake yi da ba a yi yanzu shine kamar dai misali zan ce maka yanda mutane ake dan nuna jin kunya ko kuma rishin an nuna ma yaran kaman ba a son su a da to ina ganin in aka dawo da irin wannan nuna soyayya a dain a ɓoye soyayya a nuna masu dai son su ake yi su miƙe hanya mai ƙaƙƙiya su tashi da tarbiyya su tashi da ladabi da biyayya to idan aka cire soyayyan nan aka rage ta aka ƙi ta ina ganin zai taimaka matuƙa wajen dawo da tarbiyyar yara ba wai ka nuna ma yaro ka fi son komi da shi a duniya ba wannan yakan lalata yaro domin ba zai yi ka ce yaron ka ba ka son ka ga ɓacin ran shi ba ko kuma yaro ka ga shi ba a son ran shi ya ɓaci duk abin da ya kawai daidai ne to idan aka cire wannan gaskiya za a dawo da tarbiyya irin da da amma matukar ka nuna ba ka son ka ga ɓacin ran yaron ka to lalle kuwa za ka cimma ɓacin rai kai kanka Hmm. alhaji abokar tsari ka ji abin da faɗa eh gaskiya ne yawan sai mu ma yaro karan kanshi duk abin da yaro yake so ka sai mishi yana cikin ta tarbiyya duk abin da yaro ya gani ko a wajen makwata ko a wurin wani waje ko a cikin abokanan shi ko a makarantar su ya gani nan take ka ga an cire kuɗi kamar ba a son kuɗi a sai ma yaro yana cikin ta tarbiyya amma ai wani zai ce wa saboda kana je sa ya kwallafa ransu akan na wani wannan ba shi bane ma in za ka sai ma yaro abu misali don ya gani a wani ba wai nan take ba ne ba wani bai sun jin daɗi kuma ba wanda bai cewa ba zai sai ma yaro na wani abu ba amma misali a ce wai dan kaga dan wani ko dan wani babba ya sai ma dan shi mota katuwa haka yaro kai zo ya azazzale ka ya adadabe ka kai ma nan take kai abe kiban chat na magana magana gaskiya yana ɗaya daga cikin a sai ga yara yana problem an na magana nan take kawai an ce haka ne amma in ka nuna ma yaro ko ya ga wata ɗinkekiyar mota a intanet ko ya ga wata ɗinkekiyar mota a intanet nan take ya browser ya abin nan nan ga shi masu an siya ya ji ga wanda nake so haka ne ya ga nan take ko an ce to a ji a cira a bashi To wai da gaske ne wannan matsalar tarbiyya tana da nasaba da kasancewar duniya ta murmule ta koma ɗaya ko kuwa akwai wasu matsaloli na cikin gida wadda ta bamu gudunmawa game da wannan tambaya ita ce hajiya Rabi Usaini Adamu Ishak mai sha'awar harakar ilimi wadda kuma ta mallaki makarantu 'yar siyasa kuma yanzu haka ita ce kwamishinar ilimi a jihar Jigawa. akwai bambanci musamman eh, da kinga a ah, yara ko idan kana da yaro makocin makocinka ya gan shi yana abin da yake ba daidai ba zai mishi hukunci kai kuma za ka ce ko ba za ka ba za ka sa ma baki a cikin harkar kuma da ka san cewa ba zai cuci ɗanka ba to a hankali a hankali a hankali wayannan abubuwan sai suke ta kara dalewa saboda an samu canji wato abin da ake kira canjin wato canjin manufofin al'umma sai zama cewa yanzu kowa yana kallon ɗanshi kamar ɗanshi ne kawai shi kaɗai kin ga da a lokacin in ka je makaranta ma tarbiyyar da ake maka a makaranta ita ka ma ta ishe ka amma yanzu sai ka ce in ka je an je makaranta ana tsoron iya malamai suna tsoron ma taɓa yaya ko suna tsoron iya ka ku ce a me yasa ka taɓa ɗaya kin ga wannan abin shi ma ya ƙara ya ƙara mana matsala sannan akwai kuma matsalar da muke ciki ta isu kansu yaran na yanzu saboda suna fita suna haɗuwa da wasu yaran da suke daga wasu wurare suna magana da mutane da suke daga wasu wurare suna shiga facebook suna shiga twitter suna instagram suna ta abubuwan da ake na social media suna ganin yadda ake abubuwa so da ka sai zama kai kuma mahaifi kila ba ka shiga cikin ruwan na abubuwan ba ba ka san mara ake ba mm. to tarbiyyar mu da tunanin mu ya bambanta tarbiyyar yaran da tunanin su mm. tarbiyyar da suke gani yana yi da tunanin su mm. saboda musamman yara yanzu kai kowane yaro ya iya amfani da wayar da ko mun kankanta ya wace dan yaran shekara bakwai amma ya iya abubuwa da yawa da ke kila mu iyayen da mu iya ba ko iyayen da da ko iyayen da ba ma ilimi ba saboda ka sai zan cewa iyaye dole ne su kyale ya sun kyale yara ba wai dole su kyale ba abin ya yi ya yi karfi da bayan da za su ba ma ka san ba za ma su san ba mai yaran suke yi ba bare mai wuya ka san ma me suke yi saboda kai ba ka kalci al'amarin ba mm. wani shirin technology musamman kin ga akwai matsala irin wannan sai ka ga yaron kai na wani abu da ka tushe me yasa kake abu kaza ai to ai ba wani abu bane mama to ai wannan ba wani abu bane in gani musamman yadda irin shiga yara mata irin shigar da suke yi a daga ci ana wannan a cuci maza zuwa ne ne zuwa ne ke an ja gira ke an caɓa jan baki an caɓa hoda wanda mu da muna yara muna kamar su za mu yi ba amma su yanzu suna ganin cewa lokacin su ne dole su yi kan ma ka damu ka matsu a gaskiya kamar mama ta maza to ai tsiraici wannan kwamin wannan mu gaba za mu yadda da shi to amma su a wurin su ba wani abu ne yaran su kamar sun fi iyayen dabarorin ma da za su yi boye a wurin da suke haka ne ma za cewa yaro har ya kai ga tun ya lalace din ya kai ma irin inda ake cewa ba juyawa sannan iyayen kila su farga su gari to in suka farga su gari kuma babu yadda za su yi hmm. saboda wannan social sassa take tattara da wanda wanda zai a waje zai gaya maka yanzu aka zo a garin agarin maka gaya maka wasu fice a kai nan ka ba haka yake ba gaskiya ko kuma ainihin baka baka baka fahimci kan zaka ba kamar yadda na faɗa ba za a iya bawa kawai zancen cewa duniya ta zama kawai ɗaya ba kamar da yadda ake faɗa global village yes akwai wannan akwai kuma matsalar mu daga cikin gida da rashin fahimtar mu kanmu iyaye fahimtar me ya kamata dan ka yi kin gane ba ma sa rayuwar mu cikin yayan mu ba ma jin su a jiki mun kyale su da wayar su da kwamfutar to me zai hana kuma su ɗauko ɗabi'un da ba nan ba amma idan kana sanin abin da ɗanka ke ciki kana kana matsayin shi kana jin shi a jiki kana sanin me yake yi zai rage wani rashin kunya da yake ganowa zai san cewa ba a yin ta nan kin gani zai rage zai rage abin duk wani shashanci da shedanci da ake yi da yake gani yana ganin kamar shi ne abin da ke daidai mu ɗin nan dai mu za mu dawo mu da role model to mu ɗin ba mu bada role model din ba mu bada misali mai kyau mu iyayen kin gani ba za mu yi blaming yaya kaɗai su su kaɗai ba iyaye ma suna da nasu laifin kuma mm. shi ne ba ma nuna ƴaƴanmu cewa ga yadda ya kamata duka kyale mm. mm. in ma wani ya gano wani suna yin ba yadda ya kamata na gaya maka bayan na fara ba sai ka ji ciwon ya gaya maka ya ce ɗan kana abu kaza yana abu kaza bai kamata duka ciwo to ba wai zancen rarrafan falo da tuntuɓar remote control kaɗai ba ne ai mafi yawancin yara gaskiya ba su da wannan ma gatan in kika duba yaran mu ta ba su da wannan gatan balle yadda aka yi yawa ɗin na ƙasar nan ba da wannan gata za ki ga mafi yawancin yara na sa tafowa a wato a wato rayuwa wadda ba wai lalle ilin da irin rayuwar boko ba da ake faɗa za ki ga yara sun taso cikin karkarje da take ba wai irin za ta tura ba amma suna abun nan wato abubuwa irin na wasu wasu irin wato ɗabi'u daban da ba irin namu ba Yanzu kuma ga filin muna da fadafe tare da Halima Abdullahi yau kwaɗan salad da kuli-kuli za mu ci. Yau lallai da huwa ya za a yi. Kwaɗan salad da kuli-kuli. <laughs> Na taɓa. <laughs> To uwar gida sai in san idan kin tashi zaki yi wannan kwaɗo naki zaki tanadi kuli ki mai kyau da tumatir da albasa da ɗan koren tattasai da shi ainihin salad. To duk idan kika tanadi waɗannan abubuwa da fari dama dai uwar gida kin san yadda ake gyaran salad ba sai na nanata ba. Farko za ki fara gyara shi ki cire datti ka wanke shi tas. Idan kika wanke shi sai ki zo ki yayyanka. idan kika yayyanka sai ki ɗan kawo gishirin ki kaɗan haka ki barbaɗa a kai sannan ki ƙara saka ruwa ki wanke shi tas sai ki aje a gefe a gefe guda ga tumatir ɗinki ga albasa da ɗan koren tattasai da ɗan karas ɗinki uwar gida idan kina buƙata idan kina so ma za ki iya ƙarawa da koren yalo idan kika yayyanka su ma da bayan kin wanke su tas da gishiri da ƴar kwakwamba ki sai ki ajiye su a gefe guda nan kuma dama kamar yanda yake ki kin tanadi kuli-kulinki da ɗan barkono da ƴar citta sai ki dake su tas da ɗan makinki da gishiri idan kika daka wannan kuli-kuli naki da waɗannan abubuwan da na lissafa nan kuma waɗannan kayan su tumatir da albasa da kwakwambaki da ɗan koren yalo su kuma kin yayyanka su idan kika yayyanka sai ki kawo ɗan ruwa ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ki ɗan zuba a cikin wannan kulikulin naki sai ki jujjuya idan kika jujjuya sai ki kawo wannan kayan lambun naki su tumatir su ma sai ki zuba a ciki sai ki jujjuya su idan suka haɗu sai ki ɗauko wannan salad naki shi ma da kika haɗa kika wanke sai ki zuba a ciki sai ki juya ki juya to idan fa kika juya su uwar gida suka haɗa jikinsu to shi kenan kwaɗan salad ɗinki da ƙuli-ƙuli uwar gida ya haɗu a nan gefe guda kuma za ki iya tanadar wani ɗan lemonki na citta ta ko kuma wani kunun aya wanda idan kika ci wannan kwaɗon salad naki ki haɗa da shi ki sha. Uwar gida sai in ce wannan kwaɗa da kika yi za ki iya cin shi da daddare ko kuma za ki iya cin shi bayan cin abincin rana da yamma wanda wannan shi ma wani sinadari ne na ƙara gina jiki da kuma ƙara sa lafiya a jiki da fatan kuma za mu dinga ƙoƙari muna rage cimakar gwangwani waɗanda a wasu lokuta suke haifan mana da 'yan wayansu cututtuka da fatan za mu dinga kulawa. wayo Allah salad zai ce ba wayo Allah tuwo ne <laughs> yau wato yau ma dai ga Faisal Abdullahi Kano da tattaunawa shi da wasu matasa ma'abuta wasannin kwallon kafa sun tattauna ne akan wasannin Premier League na Ingila da kuma La Liga na Spain da aka yi a ƙarshen mako. sunana abdulmalik lawan banki kuma kungiyar kwallon kafa da nake goya baya ita ce real madrid to gashi wasa ya kare ko ya taɓa kana tsakaninku da ainihin abokan karawata dama ya abokan karawata mu mun saba a za su bi shekara lafiya ma ba su da daɗi ba wannan shekarar ma kuma mun ba su tashi saboda mun zuba musu shida cristiano ronaldo ya ci biyar ma wannan ba abu ne ba faro ba ya riga ya saba kuma ya zuba musu yau Suna mu mukutar t ingidan da goya ba ita ce kunje kwallo kuma ta asal hawa ai ba wanda ya sani ba mu yanzu asal mun ci 2-0 wanda Tio Walcott da Oliver Giroud suka mana scoring to wani irin farin ciki zaka bayyana da wannan nasarar da kuka samu amma kai dai bari ai yau zan yi bacci na da mun shayi saboda mun yi scoring wasu abu aka musu to ko kana ganin nan gaba ma za ku iya taka leda kamar haka sai ma kuwa Chelsea za mu ansa za mu musu raga-raga yanda ba ka tunani sunana Usman Ahmad kuma ina goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea eh, gaskiya mun sha kashi kuma wasa bai daɗi ba gaskiya to kamar nawa aka zuba muku an ci mu uku da ɗaya to ko kana ganin cewa nan gaba ma haka wasan naku zai kasance ba canji eh to gaskiya in ba kawo gyara ba irin na sarai da wato shi shugaban kungiyar kwallon kafan tamu yake yi kawai a cire sarai wanda ya iya ya shiga a sashi wanda ya san iya a cire tarabalism wanda ya iya isa shi tare kamar da ya dinga ajiye yan wasa yana cire yan wasan da ba su dace bai cire Tudoro ya cire Fabregas ya ajiye William su fito da wani obi wannan babban canjin da ya shi ya shiru cire Fabregas da shi yi ni na Abba na Lado ina goyon kwallon kafa ta Manchester United eh wasa an yi shi mun samu nasara mu Manchester United da ci uku da ɗaya tsakanin bal ɗin da muka buga mu da liverpool alhamdulillah gaskiya mun yi farin ciki domin wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan wasa wanda yake da matsala ga mu magoya bayan manchester united to mun ji daɗi sosai saboda cin manya-manyan wasanni irin wannan shi yake nuna cewa club zai ɗore zai iya sannan kuma za ka samu nasarar cin kofi To Jamila ga dukkan alamun <laughs> ƙarshe na ga kina ta dariya kamar za ki suma. <laughs> Yawa to ƙarshen shirin nan ki amma kayan mu tattare mm. me abin tunani kin ga mun yi magana kan tarbiyya eh. ga Hajiya Rabi Ishak ta mana bayani. Kwarai. me iyaye kamata sai tun da kin ji wani yana cewa dadi cewa dadi ko cewa momi duk yana cikin abubuwan bata tarbiyya to amma ina ga nuna so ai zaka iya nuna wa danka so kuma ka ka ba shi tarbiyya amma kuma kin ji ai sun ce nuna so din nan wannan san da ake nuna wa yara hiye da kima shine kuma duk in kin duba da iyaye zaki ga dan hari ɗa na biyu da ɗa na uku ba a wadin sunan shi ba wai ba a son shi ba amma dai saboda dai ana zamani ya canza inda dole yara suna neman su san cewa su ka samu kaɗan nuna cikin hikima ba ga su ba mun aihuwa america za a zo a tambaya anya mun kina so na kuwa to an ne sai ki ce me wace ansa kike bada <laughs> ina son kama na sai rungume <laughs> haka yawa <laughs> to masu saurare iyakacin shirin kenan da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun anhwana da darsan da ke ciki sai kuma gobe talata haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shiri yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni wato Des McConnell shugaban masu haɗa sautin sashen Afirka sai kuma injiniyan mu Mr. Chan Ni ce Halima shimarau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lahiya sai gobuwar haka. Ba ruwanta a yau da malalace, eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.